Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. ku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata 25 ga watan Mayu na shekarar 2021 kafin guji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To baba da ajiyar litinin jami'an sojan kasar Mali sun tsare shugaban kasa da firaminista da kuma ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi. lamarin da ke kare dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulkin sojojin kasar da ya hambarar da tsohon shugaban kasa. a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya tashi zuwa gabas ta tsakiya biyu bayan yarjejeniyar tsagaita tsakanin isra'ila da hamas da ta fara aiki a ranar juma'a kana kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya nuna za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun atlantic gwamnatin amurka ta ninka kokarinta wurin samar da kudin shirya unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau tsakanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kimanin mutum ashirin 'yan bindiga suka kashe a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya suka isko shi dama dai kamar bai halbuwa sai suka yi kokari dai suka samu suka fasa kanshi suka yanka wajen zuciya shi suka sa mashin suka kona mashi kawagu da shalansha suka kashe shi kusan tsarin da sun kai mai da kai ya kai kashi uku don kire uku sun kai makan. a jihar kanan najeriya kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da fiye da mutane saba'in da hadarin gobara ya ritsa da su a wani gidan sayar da man fetur to ko me hukumomin kashe gobara na jihar kano ke cewa duk wanda yake harka ta gidan mai ko gas ya karkaɗe wannan dokokin da aka bashi akan ya wannan sana'a tasa ya tabbatar da cewa sa akwai cikakken tsaftar da ko da wani abu ya faru ta ba za ta fallaci ta je ta kama inda ba a so ba ya tabbatar da cewa kuma yana da kayan kashe wuta kayan kashe wutan nan kuma ana sabisin su. kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya wanda aliyu mustapha sakwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A jiya litinin jami'an sojan kasar Mali sun tsare shugaban kasa da firayim minista da kuma ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi. Lamarin da ke kara dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulkin sojoji da ya hambarar da tsohon shugaban kasa a cewar majiyoyi da dama suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. an kwashe shugaban kasa ba ndawo da firaminista muktar wani da ministan tsaro suleiman dukur zuwa tungar soji a kati a wajen babban birnin kasar bamako sa'o'i bayan da wasu manyan sojoji guda biyu suka rasa mukamansu a wani garin bawul da gwamnati ta yi a cewar wata majiyar diflomasiyya da ta gwamnati tsare na zuwa ne bayan da sojoji suka hambarar da shugaba ibrahim bubakar kaita a cikin watan agusta lamarin da ke faruwar ka iya ƙara rashin zaman lafiya a ƙasar da take afirka ta yamma inda ƙungiyoyin ta'addanci masu alaka da alka'ida da kuma isis ke rike da ikon wurare da dama a saharan arewacin ƙasar taɓarɓarewar sha'anin siyasa da rikicin cikin gida tsakanin sojojin yana gurgunta ƙoƙarin da shugabanni da kuma ƙasashe makwabta ke yi domin kyautata halin da ƙasar mai fama da talauci ke ciki wadda take kuma taka rawa wurin taɓarɓarewar tsaro a yankin ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ya yi kira ga sojojin da su saki shugabannin ba da ɓata lokaci ko sharaɗi ba kada ya ce duk waɗanda suka kama waɗannan shugabannin za a hukunta su akan abin da suka aikata a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tashi zuwa gabas da tsakiya biyu bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas da ta fara aiki a ranar juma'a wannan ne karin farko da blinken ya je yankin a matsayinsa na babban jami'in diflomasiyyar amurka zai gana da 'yan isra'ila da falasdinawa da takwarorinsa na yankin a kokarin da washington ke yi na karfafa yarjejeniyar ta gaza sakataren zai tattauna da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da wasu jama'ai a birnin kudus kana zai gana da shugaban falasdino mahmud abbas a ramallah da firaministan muhammad shtai da wasu manyan jama'ai. shugaban amurka joe biden ya faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa blinken zai gana da shugabannin isra'ila game da batun tsaron ƙasar kana ya ce gwamnatinmu za ta ci gaba da ɗorawa a kan alaƙarmu da taimakawa falasɗinawa da shugabanninsu bayan wasu shekaru da dama da aka yi watsi da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya nuni cewa za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun atlantic gwamnatin amurka ta ninka kokarinta na samar da kudin daukar matakai akan unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau ya kamata mu shirya kafin wani bala'i ya afka mana in ji shugaba joe biden yayin wata ziyara da ya kai a shalkwatan hukumar tarayya mai kai agajin gaggawa ta fema a jiya litinin da rana ya ce bayanin na jiya matashi ya ce mai muhimmanci akan daukar matakan da suka dace a wannan shekarar 2021 shugaban yana faɗa a hukumar ta fema kafin a bashi cikakken bayani akan mahaukaciyar guguwar wannan shekara Biden ya taɓo batun haɗura da ke tattare da gobar daji a California da wasu jihohin yammacin Amurka. hukumar kula ta yi hasashen cewa samun guguwa masu karfi da ba a saba gani irin su ba a tekun atlantic daga shida zuwa goma to madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu a najeriya ana ci gaba da samun salwantar rayuka sanadiyar ayyukan 'yan bindiga lamarin da masana ke kallon cewa shawo kansa ya gagar hukumomin kasar yanzu haka al'ummar garin gandi ta jihar sokoto na makokin rayuka kimanin ashirin da 'yan bindiga suka hallaka sandiyar fafatawa da jama'a suka yi da su wani malamin asibiti da suka duba waɗanda aka harba ya yi wa wakilin muhammad nasir ƙarin bayani. dai kamar suka dai suka samu suka fasa kan shi suka wajen zuciyar shi suka sa mashin suka kona mashi kawafu da shalansha suka kashe shi kusan sarin da sun kai mai ga kai ya kai kashi uku don kire uku sun kai makan ana nan sai mutanen gari suka dan ji labarin cewa ga barayin nan tabbacin sun taho bisa hanya ne tsakanin dan karmawa da ganji wani burtali ne sun kayo da niyyar za su shiga cikin hadama su koro dabbobin mutane sun je sun yi nasarar koro dabbobi su kuma yan sa kai nan ne da sun ka je sai sun ka samu wajaje suka ɓoye da niyyar cewa sun yi wa barayin kwanto in barayin sai su mamaye tambaye su suka taho sun ka aji abun nan suna tabbatar da cewa akwai mutane wajen nan kuma suna targetin nasu suka jiri bisa mashin mashin hamsin da biyar ne ko wani da mutum uku uku bisa waɗanda sun haƙoro shanu sun kora sun tafi su kuma waɗanda sun ka zo da niyyar fada sai suka abun nan sai suka tsaya suka aji mashin gong suka fara halbawa cikin hakukuwan da suke anticipating mutane na ciki waɗanda suka ji tsoro suka fito sai wanda ya tashi sun kashe shi. Shehu Bunu shi ma mazaunin garin ne na Gandi ya faɗi yanayin da suka kan kansu a ciki. Kuna ganin yanzu muna da sufa mutum ashirin wanda da hakikanin cewa sun Allah a shirar su sannan akwai mutum biyar wanda asibiti banda tarin dabbobi wanda an koya da masu adadin su. rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta bakin kakakinta asp sanusi abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin. kwanaki da cp muka zera ba an ta jawo hankalin vigilantes din akan idan sun kori mutanen nan su daina bin su cikin daji saboda in suka bi su ba tare da 'yan sanda ba ana musu ambushi sun kuma rashin haƙuri in suka kira 'yan sanda 'yan sanda zai will mobilize kafin su dawo shi ne aka sami wannan matsalar harbin mutum kamar guda goma amma so da 'yan sandan suka je sun yi repelling orders amma dai ba a samu nasarar da kama ko ɗaya ba amma ana nan ana ta kokarin za a nuna abin Waɗannan matsalolin suna faruwa ne duk da yake an samar da jami'an tsaro a yankunan abin da ya sa masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba ke ganin cewa ya kamata fa a sake lale. yanzu inda muke a kasar nan komi duk alama ya nuna cewa jami'an tsaro ba za su iya fa kare mu ba sai an fito da wasu hanyoyi da wasu dabaru da za mu taimaka wa mutane ya zama abin da kaman bature ke cewa first line of defense su ne a gaba na kare al'ummansu. matsalar rashin tsaro dai a najeriya ta kici ta cinyewa kuma duk da kokarin da ake yi abin ya tashi tamkar ba a yin komai muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ga babu Yakubu Makeri ya da labaran duniya kashi na biyu. shekara guda kenan da aka fara baza hotunan bidiyon bakar fatan ba amurkin nan george floyd a fadin duniya lamarin da ya janyo fushi na tsawon watanni da zanga-zangan kijidin wariyar launin fata da kuma neman kawo ƙarshen cin zarafin 'yan sanda a amurka da sauran wurare a duniya hotunan dai sun nuna tsohon jami'in dan sandan minneapolis fata derek chauvin ya taushe floyd da kwaurinsa yayin da ya saka masa ankwa a kan titi sama da mintuna tara wani abin tashin hankali da miliyoyin mutane ke tunawa musamman al'ummar bakar fata gare ni abu ne mai zafi kuma mai tada hankali in ji shilia holding wata mazauniyar jihar maryland tana faɗa murya amurka ta tuna da lokacin da ta kalli bidiyo a kan kafar sadarwar zamani cikin watan mayu shekarar 2020 tana ji floyd na faɗa wa chauvin yana maimaitawa cewa ba na iya numfashi ina kallo kirikiriren wani na fita abin da ban taba gani ba in ji wannan bakar fatar ba amurkiya mai 'ya'ya biyu shugaban amurka joe biden ya kira hukuncin da aka yanke wa tsohon dan sanda derek chauvin mataki ne da ya dace yayin da kuma ya bayyana damuwansa game da rashin adalci da ake yi wa al'ummar bakar fata a ƙarshe hukumomin tsaro sun tsare wani ɗan jarida ba amurke da ke aiki da wata mujalla a ƙasar myanmar a cewar mujallar da yake yi wa aiki mujallar ta frontier myanmar ta faɗa a twitter cewa an tsare babban editan ta handani fenster a jiya litinin a babban filin saukan jiragen kasa da kasa na yangon yayin da yake shirin barin kasar zuwa malaysia kana aka mika shi ga gidan yari insiyan a nan yangon mujallar ta ce ba mu da wata masaniya akan dalilin da yasa aka tsare shi kana ba ta samu damar tuntubarsa ba ta ce mun damu akan batun lafiyarsa kana muna kira a sake shi da ba da bata lokaci ba babban abin da muka fi damuwa a kai shine mu tabbatar da yana cikin koshin lafiya kana mu bashi duk irin taimako da yake da bukata a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da kula da fiye da mutane saba'in da hadarin gobara ya ritsa da su a gidan sayar da man fetur na alihisan da ke kan titin sharaɗa a birnin kano hukumomin kashe gobara a jihar na danganta lamarin da rashin kiyaye ka'idoji daga bangaren mamallaka gidan man daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari yanzu haka dai waɗanda wannan ibtila'i ya afkawa ƙarshen mako na karɓar magani a asibitin ƙwararru na murtala da ke tsakiyar birnin kano. duk da cewa galibin waɗanda wannan waƙa ta fadawa na cikin mawuyacin hali amma wasu daga cikinsu na yin ƙarfin hali inda har ma sukan yi magana da manema labarai. Na dawo daga aiki ne na biyo ta gurin aka tare ma aka ce kar mu wuce sai wutar ta mutu to an kashe wutar ina tsallaka kawai sai wutar ta dake ni ta kai tana duka na ta kai he na tara hannu haka sai nake cewa wayyo Allah wayyo Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na gudu ina gudu kawai sai na ga wasu a gabana ma suna ta faduwa suna na Sagir Umar jikin gidan man garejin da yake gyaran manyan motoci motan da kawai aka ce ya kama da wuta sai aka fito irin taimakawan ina ganin feshin wannan sai na juya da gudu to ban yi nisa ba sai manya cin da ya riga ya feshe wannan man yana taɓa garwashin nan sai tashi mutane da yawa don akalla dai mutane sun fi ɗari da na sunana mustapha sadiq ni ma'aikacin gwangwani ne akwai motar kamfanin mura ta kawo ɗauki kokarin kashe wutan ne bacin kowa ma ya yi tunanin wuta ta mutu sai kuma aka samu mistake daga baya wani daga can sama ya buɗe wani ramin tankin da ba su a buɗe shi a lokacin ba shine wutar ta yi feshi. yayin da gwamnatin jihar kano ta ɗauki nauyin magani ga waɗannan mutane hukumomin kwana-kwana a jihar kanan sun yi tsokaci game da musabbabin wannan gobara alhaji hassan ahmed muhammad shine daraktan hukumar kashe gobara ta jihar kanan sauke mai da rana kusan abin da wannan gidan man muke ganin ya jawo wannan al'amarin kenan lokacin da yake sauke mai sannan temperature is so high zafin yi yawa ba a so a sauke mai inda zafi gaskiya sannan wajen sauke man na akwai wasu ka'idoji na saka ash da hana buga karfe da karfe da duk wasu abubuwa wanda su sun sani DPR ta sa su a layi kuma ma muna kokari mu ga sun comply da wannan dokokin to amma sha'anin dan adam wani rashin sani ne wani taurin kai dole sai kana bin sa kana zaburar da shi daga nan Alhaji Hassan Ahmad Muhammad ya shawarci masu gidan mai a jihar kanan baki daya duk wanda yake harka ta gidan mai ko gas ya karkaɗe wannan dokokin da aka bashi akan ya wannan sana'a tasa ya tabbatar da cewa gurinsa akwai cikakken tsaftar da ko da wani abu ya faru ta ba za ta fallasa ta je ta kama inda ba a so ba ya tabbatar da cewa kuma yana da kayan kashe wuta kayan kashe wutan nan kuma ana sabisin din su sannan kuma idan ma'aikatan mu sun zo don su ba shi shawara da basu su cikakkiyar haɗin kai daraktan hukumar kashe gobarar ta kano ya kuma gargaɗi al'umma da taimakon ku dan jarida a ga an wayar da mutane kai wajen ganin duk lokacin da muka fita aiki shi kokari su ba mu haɗin kai su ba mu dama mu aikin mu magana ka zo ka kusance mu ka ce za ka kalle mu ba taso ba mu muka san irin hadarin aikin mu in ta taso mu za mu iya kubutar da kanmu amma wanda kallo ya zo ba abin da zai iya yi yanzu wannan abin da ya faru da a ce mu mu kaɗai ne a gurin na tabbatar ba za a samu wannan matsalar ba. Alhaji Hassan Ahmed Muhammad kenan daraktan hukumar kashe gobara ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma da iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. sunana abubakar umar sahabi ni shawaran da ke gare ni wanda nake son in ba mai girma gwamnan jihar neja dr abubakar sani bello da mukarraban shi musamman akan abin da ya shafi insecurity matsalan tsaro wallahi su tashi tsaye su ga cewa sun kare jinainan jama'a da dukiyoyinsu ina ba gwamna shawara ya samu ainihin shawarwari da koyi da irin yadda gwamnatin Barno ta yi shi gwamna ya tsayu na Barno duk inda aka ce ga wasu matsala yakan je da jama'an shi a gani a jajanta tanin mutane a ɗauki kuma mataki akan wannan sunana ali muhammad sani adarawa kwantagora a gaskiya yanayin da muke ciki a wannan ƙasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki akan sha'anin tsaro shawara ta ga ita gwamnatin ta tarayya da ta jiha wanda su ne allah ɗora mu alhakin kula da zaman lahiyar mutane da kwanciyar hankalinsu kuma wallahi in ba su yi ba allah zai tambaye su kuma wannan gwamnati za su wuce wasu za su zo kuma zai zama cikin tarihin su me suka yi kuma ranar tashin kiyama me suka yi za su gaya ma allah Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a shirin na tsaka mai wuya. A makon jiya ne muka fara kawo muku muhawara game da korafin gwamnan jihar Neja akan shugaba Muhammadu Buhari duk da cewa dukkansu 'yan jam'iyya ɗaya ce ta APC. Yadda shi gwamna Abubakar Sani Bello ɗan yake cewa gwamnatin tarayya sam ta kyale jihar Neja ba ta taimaka mata a yakin da take yi da 'yan ta'adda da ke kai mata hare-hare har abin da ya kai ga 'yan boko haram suka da tutocinsu a wasu garuruwa na ita jihar Neja din. To yau za mu kawo muku ci gaban wannan muhawara da ake fafatawa tsakanin honorable abubakar lado suleja da kuma alhaji ahmad ibrahim mutane sakataren gwamnatin ita jihar Neja din. Muhawarar dai Mustapha Nasir ba tsari wakilin mu na ne ya shirya mana ita kuma gashi da ci gabanta. Mutane wanda ke ba yan naja ba suna kawo nasu shawarwari suna kawo nasu duk abin da ya kamata na shawarwar ga to bai tsammanin wai sai an tuntubi mutanen national assembly kafa ce wai sai ah? sun kwame zama zama nasu abin gaba kuma maganar da yake yi cewa nan an yi kasafin kuɗi mm. a kasafin kuɗi an yi shi abuja mu da muke cikin naija mu gani a ƙasa kuma shi ne abin cewa eh, mutanen eh, na karkara da kuma maganar tsaro ne wanda yake ni ta kasar ni ne ke kotu maganar tsaro a Niger. Kuma ba ba akan abin da an ce babu tallafi an ce babu wani tallafi an ce ba an ce babu wani tallafi da gwamnatin tarayya ai magana ba wani ba jihar ba wai an ce tallafi na musamman ake magana na'am idan baka sani ba mm. idan idan honorable bai sani ba mm. yanzu ce bari ambaliya ma jama'a wani kwasa ta yi idan an kai kwasa bai kamata a ce ta fito sukan gwamnatin tarayya ba bai kamata ta fito ta ce gwamnatin tarayya ba ta aka za mata ba mun sani honorable lado honorable lado so lado yawa ssg ssg ga abdallah ku bari mu yi abin daki daki ta yadda jama'a za su fahimta jami'an tsaro. Hmm. Ina son fara littafa maka. Na'am. A kowane wata mun san abin da muke ba jami'an tsaro, sojoji, 'yan sanda, civil defense da sauransu. Na'am. Kowane wata. Na'am. Na biyu mun san abin da yake idan za ka yi maganar vigilante. Wato 'yan banga? Na yi da tana cikin na farko da muka tsara maganar vigilante. Wanda yake a kowane lokacin gama muna da su. waye ke dauka nauyin su ke dauka nauyin su na uku duk wani abin da kake gani ta kai a je kai bincike ya idan aka kawo mana sojoji ko aka kawo mana police cikin Niger da yake za su gaba da aikin da ya kamata su yi waye ke dauka nauyin su mun ba su masauki ke ba su ido a ciki da sauransu sannan kuma ana maganar kayayyakin aiki ka je ka bincika shin da me gwamnati na gasa eh, a kan tabbatar da cewa an yi amfani da sai yau yi kayayyakin aiki wanda zai to korafin me ake yi to korafin me ake yi da gwamnatin tarayya korafin me ake yi da gwamnatin tarayya ina son san wani taimako ne gwamnatin tarayya kuke nema da gwamnatin da ba ta ba kuma ba akwai a duk wanda abin da suke ganin ake yi ai wannan magana da gwamnati ya yi ya yi shi ne cewa a kan wannan abin da ya faru a shugaban kasar gambe da huya eh. 我位，呃、诶，一阵先啦。 na ji wani sanato yana yi a yi waɗansu suna yi na'am ɗan uh, sanzi waɗannan suke su sun san abin da ke ciki sun san kuma wahalar da kuma suke yi domin tabbatar da cewa an ba an ba an ba an yi maganin sakatare a gaishe ku malamai, to a nan za mu ja birki a kashi na biyu na wannan haura a kashi na uku mai zuwa muku yan Allah da a rana wata yau. Za mu ji shin gwamnatin tarayya tana taimakawa jihar Neja dangane da 'yan gudun hijirar da ke kwararowa daga jihohi ko kuma garuruwa da kauyukan da ake kawo hari. Sannan shi dan majalisar dokoki Lado ya ce shi yana ma shakka cewa akwai Boko Haram cikin jihar Neja din Domin a cewarsa ta bakin gwamnan jihar Neja ne kawai aka ji wannan magana din. kuma shin da yake zance boko haram ta zo jihar neja ta kusanci abuja kenan sai yaya to sai a dakace mu a ci gaban wannan muhara in allah ya kama rana wa yau yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji wato shi rabu abokan lado suleja da majalisar dokokin tarayya a abuja da kuma sakataren gwamnatin jihar neja din alhaji ahmad ibrahim matani sannan da shi nasiru wato mustapha nasiru ba tsari wakilin mu kenan da ya shirya mana muhawara din haɗe da Grace Adira Audu da ta haɗa ta, Adiyu Mustapha Sakunan ke muku ban kwana daga Washington. Huta lafiya. To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballe a takaice, a jiya litinin jami'an sojin kasar Mali sun tsare shugaban kasa da firaminista da kuma ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi, lamarin da ke kara dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulki da ya haɓarar da tsohon shugaban kasa a cewar majiyoyi da dama suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tashi zuwa gabas da tsakiya biyu bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas da ta fara aiki a ranar juma'a wannan ne karin farko da blinken ya je yankin a matsayinsa na babban jami'in diflomasiyyar amurka zai gana da 'yan isra'ila da falasdinawa da takwarorinsa na yankin a kokarin da washington ke yi na karfafa yarjejeniyar ta gaza a ƙarshe kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya nuni cewa za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun atlantic gwamnatin amurka ta ninka kokarinta na samar da kudin daukar matakai akan unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba kuma Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma shi Bahiro ne da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.